Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Jeddah na kasar Saudi Arabia matakin ƙarshe na ziyararsa zuwa yankin gabas da tsakiya inda ya taso kai tsaye daga birnin tel aviv a jiya juma'a yan sa'o'i kaɗan bayan da masarautar saudi arabia ta sanar da buɗe sararin samaniyar ta ga dukkan masu safara wanda ya kawo ƙarshen haramcin da ƙasar ta ɗora akan zirga-zirgar jiragen sama zuwa da dawowa daga isra'ila matakin da wata kyautatawa ce daga da a matsayin wani bangare na inganta dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa yayin da suke adawa da barazanar iran biden yana ikirarin sakamakon yunkurin gwamnatinsa ne a yankin gabas da tsakiya ta ƙara samun daidaito da kwanciyar hankali yayin da aka dade ana tattaunawa akan wannan buɗe zirga-zirgar jiragen sama a yanzu za a iya cewa tattaunawar diflomasiyya na tsawon watanni tsakanin gwamnatin sa da saudiya a ƙarshe abin ya tabbata a yau zan zama shugaban amurka na farko da zai tashi daga isra'ila zuwa jedda a saudiya biden yana faɗa a wata sanarwa a hali da ake ciki kuma a jiya juma'a shugaba joe biden ya dakile yajin aikin kamfanonin jiragen kasa wanda zai kawo cikas ga jigilan kayayyaki iri-iri har tsawon kwanaki 60 inda ya nada kwamitin sulhu da zai shiga tsakani ya sasanta takaddaman kwangila matakin da ake sa ran zai ci gaba da rike ma'aikatan jirgin kasa biyar su ci gaba da aiki yayin da masu sasantawa za su samar da wani tsarihi na shawarwarin kwangilar da bangarorin biyu za su yi la'akari da su dole ne biden ya dauki matakin kafin ranar litinin don hana yiwuwar yajin aikin mai yiwuwa ne za a fitar da wasu ƙarin shawarwari bayan na farko shugaban ya rubuta a cikin wani umarnin shugaban ƙasa ya naɗe masu sasantawa cewa hukumar sasantawa ta ƙasa ta sanar da shi cewa a cikin hukuncinta waɗannan rigingimun na yin barazanar katse kasuwancin jihohi zuwa wani mataki da zai hana wani sashe na ƙasar samun ayyukan sufuri mai muhimmanci idan kamfanonin jiragen kasa da kungiyoyin ma'aikatansu goma sha biyu ba su iya cimma yarjejeniya kan kwangilar ba a cikin kwanaki sittin masu zuwa da alamar majalisar dokoki za ta shiga don hana yajin aikin ta hanyar kada kuri'a don sanya shi ruda ko kuma daukar wani mataki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'an amurka da na ukraine sun ce na'urorin roka da amurka ta baiwa ukraine na yin tasiri sosai a yaki da ake yi da rasha inda suke taimakawa sojojin ukraine wajen dakile ayyukan sojan rasha a yankin gabashin donbass wani babban jami'in sojan amurka da ke tattaunawa a akan yakin wanda ya nemi a kai sunansa ya ce na'urorin rokan da amurka ke kawowa da aka fi sani da himars a takaice suna da matukan tasiri a yakin da ake yi da rashan kakakin ma'aikatar tsaron ukraine alexander Motuzianik shi ma ya bayyana irin rawar da na'urorin roka masu cin dogon zango na himal ɗin ke takawa Motuzianik ya faɗa a jiya juma'a ta gidan talabijin ƙasar cewa a cikin makonni da suka gabata sama da kayayyakin aikin sojan makiyan talatin ne aka lalata sakamakon haka an rage ƙarfin rasha na kai harin soja a ƙarshe shugaban somaliya hassan sheikh mahmud na wata ziyarar aiki a kenya domin karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu bayan takun tsaka na baya-bayan nan kan harkokin kasuwanci da kan iyakar teku dangantaka tsakanin kenya da somaliya ta taɓarɓare a 'yan shekarun nan a watan disamban shekarar 2020 mogadishu ta yanke hulɗar diflomasiyya tare da zargin nairobi da yin katsalandan a cikin harkokinta na cikin gida bayan da shugaban kenya uhuru kenyatta ya karbi bakoncin shugabannin siyasa daga somaliland wata jihar da ta balle da gwamnatin tsakiya a somaliya ta ce bata amince da ita ba ziyarar da shak mahmud ya kai a kenya ita ce ta farko tun bayan takaddama akan iyakar teku tsakanin somaliya da kenya Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasar Nijar ne inda shugaban ƙasar Alhaji Muhammad Bazum ya yi ziyara irin ta tsaro a wasu jihohi biyu da ke fama da ƙalubalen tsaro. To madalla. a ci gaba da karfafa matakan samar da tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula. Shugaban kasar Niger, Alhaji Mohamed Bazoum ya yi rangadi a jihohin Difa da Agades a ƙarshen watan Yunin da ya gabata, inda ya ziyarci rundunonin tsaron ƙasar da na kuma haɗin gwiwar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi. Shekara ɗaya bayan ƙaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali. Mohamed Bazoum ya kuma tattauna da shugabannin al'ummu a matsayin wani bangare na neman bakin zaren matsalolin tsaro a kasar ta Nijar da ke kewaye da kasashen da 'yan ta'adda da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da masu safarar miyagun ƙwayoyi ka hana wa jama'a sakewa duk da ƙoƙarin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe ke cewa suna yi. a kan haka wakilinmu a niyame suleiman mumin barma ya haɗa mana wannan rahoto da barikin sojan sashe na biyar na rundunar mayakan nishar ne shugaban ƙasa ya fara wannan rangadi na yankin mangari inda ya tarar da askarawan ƙasar da ɗaya gefe dakarun rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tarkin chadi abin da ke nunin girman alakar aiki da kyaukyawar fahimtar ke tsakanin waɗannan barade a yakin da suke kafsawa da mayakan boko haram da na ƙungiyar iswap muhammad Bazum ya bayyana gamsuwa da jajircewar waɗannan askarawa. Nous vous avons confié une mission importante dont vous vous acquittez avec dignité ya ce mun ba ku wani muhimmin aikin da bayanai ke nunin kuna tafiyar da shi cikin ɗiyauci kwarewa da jajircewa ina farin cikin bayyana muku cewa bitar halin da ake ciki a bana idan aka kwatanta da yanayin da ake ciki a shekarun baya a fili ake gane cewa an samu ci gaba sosai asarar rayuka ta ragu a bangaren askarawa yayin da bayanai ke nunin abokan gaba sun fuskanci babbar asara a tsawon wannan lokaci. Nous avons Su ma mutanen gari sun ce sun ga alamun sauyin da aka samu a 'yan watannin baya-bayan nan a fannin tsaro. saboda haka suka nuna bukatar ganin mahukunta sun kara tsaurara matakai. Alhamdulillah an samu canji. alhamdulillah kuma muna so a ƙara mun samu kwanciyar hankali da mu da da iyalinmu Allah sai dai mu ce mun gode ma Allah Allah hannu mu yana sama abin da muke fata Allah kiyaye mu na su tunda yanzu ya doki gaba ya ce sai ya sai ya kare su to ubangiji Allah ba su sa'a muna gode mu bazum sosai muna so kuma a ƙara kawo sojawa a watsa mana cikin dazuzzuka a samu kwanciyar hankali gaba ɗaya dai abin ya ƙare muna murna da zawashi mun ga canji sosai a gare shi gaskiya yanzu difa kuma lahiya launi ba kamar da ba bisa bi lahi akwai tsaro akwai komi kwancin hankali ma gaskiya yanzu alhamdulillah sai dai mu ce mun gode ma Allah garin dogo ko kuma jalori da ke kudu maso gabasin difa na matsayin wani babban sansanin jami'an tsaron gar national mai dakaru kimanin dubu wadanda dukkan su 'yan asalin jihar ne da aka horar ganas domin aikin tsaro a yankin na mangari saboda haka tawagar shugaban kasa ta ziyarci wannan wuri domin karfafa musu gwiwa sakamakon babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karya lagon 'yan ta'addan wannan yanki allah ya saka muku da alheri kun yi aiki mai kyau an kai muku hari sau biyu sau biyu kuka dage kuma kuka yi nasara allah ya kare ku allah ya kiyaye ku na yi imani wannan azancin da muka yi na mu ɗauki yara na wannan ƙasar su kare ƙasarsu ko kare 'yan uwansu su kare garuruwan wannan yankin za yi tasiri za mu mai da gari 45 za ku kula da su bara mu mai da wa'ansu amma barayi suna zauwa sun dame su wannan gamin mun san ya kare za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu makona da su amma za mu kara su har mun kawo su kuma insha Allah za ku yi nasara. Da alama wannan jawabi ya tayar da tsikar maza su ya tashi. masana sun yi iktifa'in cewa amfani da karfin soja ba zai iya zama hanya ɗaya tilo ta magance matsalolin tsaro ba musamman a yanayin da ake ciki a yau na yakin sunkuru wajibi ne a ɗaya ɓangare a tunkari abin ta hanyar matakan inganta rayuwar jama'a mafari kenan bayan gudanar da taron masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro shugaban ya gana da shugabannin al'ummar jihar difa don bitar halin da ake ciki shekara guda bayan kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu kafin a ƙarshe a tantauna akan maganar ci gaban wannan shiri dan majalisa bulu mamadu na daga cikin wakilan al'ummar jihar Rifa a majalisar dokokin ƙasa al'ummar alhamdulillah sun ma gaban ƙasa mu godiya eh, bisa harkan tsoro shugaban kasa bai zo da hannu yanki ba amma jawabi a sunan al'umma ya kara abin da ya kawo bisa shi kuma har ya kara da yawa mutanen mu alhamdulillah suna so su kuma garuruwan su amma a kara ma tsoro karhi don al'umma su kuma gare su wannan mun gaya ma kuma kasa kuma na biyu al'umman nan suna cikin wahala ga damana mutane suna zube babu abin da za su sa ransu wannan kuma mun gaya ma shugaban kukai kukai al'umman mu a samu musu inda za su sa ransu da abin da za su ci. Makudan kuɗaɗe ne gwamnatin Nijar ta kashe domin ɗaukan ɗawainiyar rukunin farko na 'yan gudun hijirar da aka maida gida. alhali aiki ne da ke bukatar gudunmuwar kungiyoyin agaji mafarin tantauna wannan batu da wakilan kungiyoyin agaji a difa ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji ya yi karin haske akan abin da aka sa gaba. Nan zuwa sati uku Umaru za ta shigo. In ta shigo ku aikin noma ne suna so su je su gyara gonakin su nan zuwa sati uku shine shugaban kasa ya ce a yi kundin neman jari saboda masu hannu da shuni su kama mushi. Jiya ya yi magana da masu hannu da shuni da suke kamawa. Yawancin su duka sun ce nan zuwa sati biyu duka za mu gamu da su a mai su gani kowanne me zai kama. Na ɗaya a gyaggyara gidajensu da makaranta da gidan haƙo da ruwa da likita duka ana na ana yin aiki. Mun samu abinci na wata guda wanda gwamnati zai bada su kuma amma amma tsarin da aka yi na wata uku ne saboda ana kyauta zaton in kuma duk ta zo nan zuwa wata uku insha Allahu za su samu abincin su na kansu wanda da kansu ka noma. Jihar Agadez mai makwabtaka da kasashen Algeria da Libya na matsayin wani yankin da masu safarar miyagun kwayoyi da masu fataucin mukamai ke ratsawa don shiga kasar Mali ko kuma kasashen chadi da sudan haka kuma akan samu bakuncin wasu 'yan kasashen waje da nufin haƙar zinare a mahaƙa irin ta garin jado lamarin da ke zama babbar barazana ga sha'anin zaman lafiya wanda kuma ka iya shafar zaman lafiya a tsakanin al'ummomin yankin masu kabilu mabambanta mafarin shirya wani babban taron karfafa dankon zumunta ganin an samu haɗin kai da zaman lafiya mai ɗorewa wanda shugaban ƙasa ya jagoranta a ranakun talatin ga watan yuni da ɗaya ga watan yuli ya ce kowa ya san cewa tashin hankali hankali da ake fuskanta a ƙasarmu da ƙasashen wannan yanki abu ne da ke da nasaba da makaman da ke shigowa daga libya a yayin wannan zama dukkan mu mun yarda cewa wani lokacin wasu 'yan ƙasarmu nijar ne ke shigo da su kuma taron ya samu halartar ɗumbin wakilan al'ummar mutanen da ke wannan aiki mun gano cewa akwai bayanai da dama da ya kamata a gabatar da su ga hukumomi don ganin sun taimaka a yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi matsala ce da ba za a iya magancewa ba take yanke amma kuma za mu karfafa hanyoyin tattara bayanan sirri za mu karfafa matakan yaƙi a fagen daga don kawo ƙarshen wannan haramtacciyar ɗabi'a. Nos capacités aussi de lutte sur le plan opérationnel contre ce fléau. Muhammad Bazum a yayin wannan zama ya buƙaci haɗin kan al'umma don ganin an kawo ƙarshen aika-aikar 'yan takifan da suka addabi jama'a. Kuma wakilan al'ummomin yankin arewacin Nijar waɗanda suka hada da nakawar da ayir da azawak sun yi na'am da kiran na shugaban ƙasa. Eh, sunana Salen Nur kafin a shiga 2011 kowa ya san rayon Libya yadda yake yanzu kuma ya san yadda ya koma. To yanzu dan Libi da rayon shi da duke zai ya baka ya sai ya zaman lafiya babu shi. To kenan mu gaskiya duk wanda zai tara mana hankali da tashi hankali da zai kawo mana irin wannan harakan gaskiya ba mu goya bayan shi gaskiya ba lalacin duniya da zama kuma hakan ba da mu da buza da fulani da laraba da wani wanda muke tare da mu zun wanda ya zo a cikin ba zai taba ma gane mu muna da wani ba yan uwa bane ba zai gane wannan ba tibi ko wannan buzu ko wannan bulare ko ba wannan dan fulani ba lalle mutane a cikin za su da ba ta gari a cikin ku wanda za su kawo tashin hankali da rashin kwanci hankali rashin girmama juna rashin biyayya kabilu da al'adu za su fito ya lalace duk a rayuwar tabarbare in ba hakan ba mun inda ta da yadda magabata mu suka murce mu buzu ko bulare ko dan fulani mu kawai dai babba ne babban mu ne yaro ne kanin mu ne babu wani tashin hankali ko kuma wani gaba. Jihar Agadez da ke matsayin wata mahada yanki ne da 'yan kasashen yammacin Afirka ke yada zango a kan hanyar su ta zuwa cirani kasar Libya ko Algeria har ma da waɗanda ke ƙoƙarin zuwa Turai. Matakin toshe barauniyar hanyar da hukumomin Nijar suka ɗauka a 2016 ya yi sanadin jibge bakin haure da dama. wannan ya sa aka kafa sansanin 'yan cirani da sansanin 'yan gudun hijira a garin agades waɗanda bayan shekaru aka fara zargin wasunsu da yunkurin lalata tarbiyyar matasa da yunkurin tada zaune tsaye wato dai ita ma wata matsalar ce ta daban da ke barazana ga sha'anin tsaro Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa a madadin wakilin namu da ke Niyame Suleiman Mumin Barma da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauci sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Da sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. babaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Masalam. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Suna na Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Ras ne za mu gabatar muku da shirin da dan gari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo Kanda yake kawance da su a yau Haruna Ibrahim Rasne ya tattaki har garin Darge da ke cikin karamar hukumar mulkin Tsibiri ta jihar Maradin jamhuriyar Nijar inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yadda tarihin garin yake a yi sauraro lahiya. Ni sunana Alhaji Iso Jari kuma ni dan haihen Darge na. Me yasa ake kiran Darge da Darge? Lalle ita Darge abin da aka kiranta can da aka fara sare Darge ba a gani komi sai itace. kumci na itace wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sara ta in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau basa su kwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka na gari sai an ka diba an ka ga itace wanda itace na da aka ce ma dirga sai an ka ga ya yawa to ana cewa dirguna da nan sai an ka da ta dargi kaji halin dargi kenan dargi ki yanzu ta kai shi to dargi da ga yanzu da ga kawata ta kai shekara wajen ɗari da hamsin da biyar zuwa da sattin ma shekarunta. To da mi darge ta shahara da shi? To abinda ta shahara da shi darge makiyaya na kuma manoma. Noma da kiwo shi ne sai kasuwanci ya an yi su ne abin da shahara da shi. Da wace kabila da wace kabila ayin eh, mazamna darge haka? To darge ita dai kabila azbinawa ta. tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika darge suka taho tun daga agada inda suka yi tambar raya har da muna da tambarewa tamanin da takwas yanzu ma sun kai sun kai gomiya tara eh tunda an kara wasu bayan wa'annan to abin da suke azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne na na mayan malamai na limami wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su zanni suna ma malamanmu sa'adin nan kuma akwai sauran kabilu akwai hausa akwai wasu da ake ce ma addawa masu gobarci na to amma kabila addawa na to su ne muna zamana da su kenan za a iya cewa kenan garin darge sarautar eh, tambari ne eh sarautar tambari na mu da wannan kabila ba kai ko takardar mu wajen tunda an ce tambari 80 haya kai gomi ya tare yanzu ai mu sarautar mu tambarawa tambara na da kaji an ce tambari to shine shine babba shine sarki daga ina mutan dargi suka taso suka komo nan dargi kaji da son ka taso daga agadas sai ingal sai tanis daga nan sai suka sabko suka zo nan cikin ƙasar kacena da gobir shi ne aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamana ashalu daga ashalu sai suka taso suka komo sabon mashi to nan sabon mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan da nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai dargi to kaji irin zaman da sun kai to kuma ma'amalar su sai ta tashi daidai da gobira armi ya shiga tsakaninsu da gobira tun da ma mayaka na su ma gobera mayaka na ana yaƙi nan tare da su sai su gobera da yake kasan su gobera su ne suka fara zama nan kibiri su suka cire kibiri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wa'annan mutane rumai na sai aka hada arme sai an kai ta harkoki tare da su wace hazaka haka abzina suka nuna a can baya gurin yaƙi yayi hazaka da suka yi ai ba ƴan karamata ba ai babba hazaka duk inda suka zo gari sai su yaƙe garin su kwashe komai su ɗaya mutane ba azumi ne ma shi ga yaƙi ma ga lokacin ma sai a ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma in sun ka zo wurin yaƙi sun ka bigi dokin sun ka sa mai mu suka tsakure shi dokin sai ya cira sama sai dira duk inda sun ka zo gari yaƙi su kai an ba lokacin tura ba ɗaya sun ka bar yaƙi da tura sun ka hana yaƙi amma ne yaƙi mashahararri na ma maya maya tunda ka je tambarin ga tamanin da takwas da muka fara waɗi ba wanda bai zarumtaka kafa ta yaƙi har da kwanan dargi an ɗora zuwa ko yaƙi a kwashe ke gari a kwashe ke kaya ne da komi da duke da komi a zo da su. Kamar menene ke ci ma dargitowa kwarai ko na ce kai tsaye matsalar dargi. To dargi muna da matsala mai ɗan dama tunda dai mu babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su ta to wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko ko da tunda dai nan ma akwai mushan gona da gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko hudu ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to akwai wurin da koyan ka ba ai ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun ɗauki to ka gani sai mun ka samu wannan matsala eh, rishin ruwan nan shine matsala mutuwa kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shaton kinmu dan karami na eh, an yi dan shato dan karami na ba muna da matsala shi ko garin ga daga mutunan nan ya kai wajen dubu eh, a tun mu ma kusan tun da gari uku da kwai nan game da tukun ban da kauyukan to kaji babban matsala nan ta rishin ruwa akalla a bisalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen ta bisa ga abu sai sai daɗa ba sai sai suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azbin akwai shi na aka ma sarkin azbin labo kamfo akwai sarkin azbin akwai sarkin azbin almu guda biyu to akwai abbas yanzu shi ne ke rike da garin abbas eh, sarkin azbin almu to yanzu shi ke rike da garin eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda ya yi sarautar dama ta sarka azbin dai ne sarka azbin kan shi abbas almu shi ke yanzu yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can doson rasu yanzu shi ke rike da garin bayan haka nan ita darge babban gari na nan cikin kasar shahadakwari yanzu na jihar shahadakwari na kasar eh, cibirici mm, shi ne to masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen hausa na muryar amurka amurka tsakanin rediyo niya fm na birnin kwannin jamhuriyar niger da sashen hausa na muryar amurka ni haruna umman bako a madadin haruna ibrahim ras ta ya ɗauko muna tarihin na garin darge a nan ne zan ce muku sai kuma wani shiƙon idan fa allah ya so to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.